Assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci da kasancewa cikin wannan bidiyo kamar yadda kuka sani a kowane lokaci muna kawo muku abubuwa na online opportunity da ya shafi mining airdrop tare da referral program da dai sauran hanyoyin da ake bi ana samun 'yan canji ta hanyar amfani da waya ko kuma kwamfuta kamar yadda kuka sani a baya mun kawo muku wannan telegram bot da ake samun trs da shi da kuma shiba inu na san da dama daga cikinmu sun cire kuɗi a cikinsa ni kaina na cire shi ba inu sau uku a cikin shi wannan telegram bot sannan kuma na cire trs sau ɗaya sannan a yanzu haka ina da kuɗin da ya kai kusan minimum withdraw a cikin shi wannan telegram bot na san da dama daga cikin wani suka buɗa za su ga cewa shi wannan bonus da ake samu na trs ya tsaya ko ya za ka yi wannan na ka yi da kai adadin minimum withdraw da farko dai in kana so wannan kuɗin naka ya kai minimum withdrawal wato wannan mining ɗin ka ci gaba da tafiya to tabbas za ka yi wato investment ne za ka yi investment ne za ka yi deposit kenan ka sai plan da farko dai wannan harka ga wanda suka saba sun sani da tsarin sheki tun da aka ce investment ake yi to kaga akwai samu a ciki za a iya samun rashi kuma amma ka sani za ka yi amfani da shi a yanzu ma ka samu kuɗi ko da baka yi investment ba ta hanyar referral amma dai za ka samu iya shi ba ino ne ba wai tare da trs ba da farko in kana so ka ci gaba da samun trs a cikin shi wannan telegram bot inda aka rubuta alamar boost din na inda kake ganin boost a kanan a gefe shi za ka taba idan ka taba anan za su ce ka zo ka sanya adadin abin da kake da ra'ayi wato kasa duka TRS guda 100 ƙasa duka kenan TRS guda 100 to sai ka nuna gashi kana gani ka saka amount sai ka nuna art. kana na arch sai ka jira idan ka jira shi zai kawo ka anan to inda aka rubuta alamar show address din nan sai ka taba shi kai tsaye kana taba za su baka wallet address din shi gashi wannan wallet address generator suka yi ma kowa da wanda suke bashi kuma sannan idan suka baka na yanzu zuwa an jima idan kai request ba shi za a baka ba wannan wallet address din yana a expire ne cikin minti 15 dan haka sai ka kwafe shi sai ka je ka sanya TRS adadin abinda da kai wato requesting idan ka saka shi wannan trs kai tsaye za ga cewa ya hau kan balance ɗinka to daga nan sai ka yi boosting to idan ka yi boosting kai tsaye abin da ake bukata a wajen ka shine ka jira kawai idan duk lokacin da ya kai guda ɗaya kana iya yin claiming kamar dai yadda ake yin sa a baya inda kake gani wajen claiming ɗin nan shi yake dannawa ana claiming idan ka claiming zai hau akan balance ɗinka idan kuma kana so ka yi amfani da shi ne bayan ka sai filan kana so ka yi amfani da shi ne ta hanyar wato shi ba inu kana so ka samu wannan shi ba inu ne to za ka yi amfani da referral program ne wato za ka ɗauki link ɗinka ka ci gaba da inviting ɗin mutane ya zama na ka yi ɗin mutane har coins ɗinka ya kai adadin guda dubu ɗari uku to za ka iya withdraw ɗin shi na shi wannan shi ba inu wanda suka yi withdraw a cikinsa sun sani idan ka yi withdraw ba ɓata lokaci yana sauka da yawa idan ka yi withdraw a lokacin da ka yi withdraw ma kake ganin ya sauka wanda ba su buɗa ba suna da ra'ayi kuma kana iya inviting to ko da ba za ka iya wannan sayan filan da shi wannan trs ba to za ka iya yin inviting ka samu shi wannan shi ba inu kuma ka cire abinka sai dai akwai shawara gwamnati suke so su yi investment in baka da ilimi don allah kada ka yi ka tsaya ka je ka yi harkar ka ta kyauta kawai harkar nan ana samun alkhairi amma ga da ba su saba ba ana iya samun akasi ko da ma ka saba to ana iya samun akasin haka harka ce ta investment idan aka ce ma za ka yi kasuwancin da mutum wanda baka san shi ba baka san shi ba baka san inda yake ba to kaga dole dai za a na rinka yin taka tsantsan haka ka yi abin da zai fi da kai za ka yi amfani da shi a iya kyauta ma kawai ku ci gaba da yin amfani da shi kuna samun yan canji sannan yanzu haka akwai wasu hanyoyi da ake samun canji ta hanyar kyauta wayanda idan kuna bibiyar shafin mu na telegram wato online house tv channel ne namu wanda yake a telegram idan kana bibiyan shi to tabbas kana ganin wannan hanyoyin da muke sassakawa yanzu aka ji akwai wata hanyar da na saka muku su wanda na saka a cikin telegram channel to amma ban samu damar kawo ta ba duba da sha'ani na yau da kullum amma idan kuna buƙatar wannan hanyoyin ku shiga a cikin telegram channel namu za ku ga hanyoyi da ake samun canji da su sannan kuma za a je muku link ɗin ta wannan a description idan kana kallon bidiyon ne a YouTube idan a Facebook ne ka duba a comment na farko sannan za a je muku link ɗin wannan Telegram channel namu domin samun update a kan wasu abubuwa da kuma samun hanyoyi na samun kuɗi iri-iri daban-daban wannan shine takaitaccen bayani akan wannan mu haɗa lokaci na gaba